Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya ji mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata talatin ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai zo muku ne daga Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer, inda a yau shirin namu zai tattauna akan matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa. Sannan za mu leƙa ɓangaren nishaɗinmu kai har ma da ɓangaren girke-girkenmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na yau da gobe wanda ni hawa Abdulkarim Yonfaniya ne zan gabatar da wannan shirin a nan birnin Accra Ghana. Za mu fara shirin da yanayi da matasa ke ciki a yanzu da kuma halin da wasu mata ke fuskanta a wannan zamanin mu. Ni ne na naku Barkisu suleiman daga Ansari Islamic Business School ni Fadama. Lamarin da ke damun mata da youth cikin garin ga ne youth mu da yawa dai matasan mu sun kare su amma ba samun aiki a yi. Lamarin rashin aiki ya sa ya bari su da yawan su sun feel depressed. Waɗanda ma suka nemi waɗansu ababe suna yin kadan-kadan nan kuma nan ma kudin da suke samun cikin ma ba wani abu bane ba ma da dai iya eh, cater for utility bills ma su samu wani ma e yi sustaining su kamin watan nan kuma a end kin ga an fara yake kwambi kudin ya kone isa nan ana gan aka nan kananan kuma da ke baya suna gani me yasa dan dami kan nan shiga school ba amfani cikin barin bari in shiga shaye-shaye ko ta taska mutane duka ga kuwa bi tanyan mu wanga duka ina fet zangonnin mu sunana dai hafsa to abubuwa dai da yawa ma dai in za ka faɗe su ma ba daɗin ji kin ga musamman mata na yanzu suna shiga wani hali don samun kuɗi ko ta wani hanya ne kin ga wani lokaci macen sai ta bar makaranta ba wanda zai supporting ɗinta dole sai ta yi wani harka daban da za ta samu kuɗi wanda ba shi ne daidai ba wani kuma sai ki ga ga ta dai ta gama karatun babu aiki tana da certificate amma ba aiki wata ma za ta samu aiki amma wai in ta je sai a ce wata kuma za a tura ta makarantar ta je makarantar amma babu support sai ta je ta yi wani aiki daban na sannan ki ga ta samu mafita to kin ga irin wannan su ne matsaloli da mata ke fuskanta da yawa a cikin garinmu nan kuma da dole mu fito mu nuna ma duniya irin wannan abu da muke fuskanta don mu samu mafita sunana masud sai mu ce da can ghana na cikin garrukan da suke da um, kokari da neman ilimi a duniya amma yanzu hakan da nake magana ba haka bane abin ya canza rashin aiki that is the problem matsalar da ake huskanta zan yanzu haka a ghana ko da kana da kayi boko kana da digiri kana da masters baka da kudi ba za tanka ka ba hankalin matasa duka ya zama lamarin kudi kudi kudi kudi to aiki kuma shi da kudi ke tafiya rashin aiki ba za samu kudi ba za ko da kana da wani idea ma kayi boko kana da idea kana magana baka da kudi ba za tanka ka ba isa addu'a muke yi Allah magance muna wannan matsala zuwa gaban ba haka ba garin ya zama abin da ya zama. Sunana Abubakar Fatima Zara. Wato magana ne da ya shafi mu mata ko na ce kuma ɗan waye mu mata. musamman a nan garin mu nan birnin Ankara. Gaskiya yanayin da mu mata muke fadawa ko na ce da jan ido kawai da ta samun udi ko ta wani anya ba a damu ba. Gaskiya abun duba ne kuma kamata ya a tashi sai a magance wannan lamarin. Ba ga matan gidan da ba su aiki ba ba ga wanda aka tura makaranta jami'a sai karatu wallahi kamata ya a tashi a duba kuma a magance wannan lamarin nan na maryam muhammad bawa gaskiya ne zan iya cewa wanda ya riga da ya zama kamar shine tushen sauran matsalolin da saboda idan muka duba matsalolin suna da yawa to wanda za mu iya cewa shine tushe na sauran su ne irin matsalolin da suke fuskanta wato su ya'ya matan suke fuskanta tsakaninsu da iyayensu mata tun a gida abin da nake ake nufi da wannan shi yawanci wasu iyaye matan idan kika duba ba su iya yaba wa 'ya'yansu mata ba idan suka yi wani abu na burgewa sannan kuma me shi tana gani kamar aitin da 'ya mace ta haifa muddin ta riga da ta kai shekara shekaru goma ko kuma goma sha biyar ya kamata a ce ta san komai da komai ya kamata a ce ta iya komai da komai to tun daga lokacin zaki ga ta fara tsangwama ta ta fara yi mata wasu abubuwa ta fara nuna mata kamar ya kamata ki san komai tunda baki san kaza ba baki da nutsuwa baki da kaza to tun anan zaki ga yarinya ya mace ta fara shiga wani irin hali sannan idan ta zo ta je makaranta gaba ɗaya irin yanayin da ta tashi a gida zaki ga ya fara affecting din rayuwarta to shine za ga sauran matsalolin kuma sun zo sun fara biyowa baya to wasu za su fita idan suka fita za su fara tunanin hanyoyin da za su bi saboda su su fitar da kansu daga cikin wannan yanayi. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku shakata da wannan. zaɓin lalubo hajiya kubra diamond sunan da aka fi saninta kenan a shafukan sada zumunta yanzu za mu ji daga bakinta kowace ce kubra diamond dan so ki gabatar min da kanki ko ki bani takaitacciyar tarihi oh adiza ibrahim diyan alhaji sifu ibrahim da amina isifu um, an haife ni daga tama general hospital tama committee 5 don amabati na kra e eh, ghana an haife ni tama committee 5 railways don she baba na na aiki ghana port and harbours authority wajen baba na ke aiki dan ke gima kuma mma na ta sai da abinci ta sai da gold ta sai da kasa ta sai da loruka ta tana visa mama mutane su ta america isa mma na ke na te school daga good shepherd preparatory school na zo aka zo aka cire ni aka kai ni public school because there was an issue that issue when i talk about it i become very emotional from waje na secondary school that the central region in sabah presbyterian secondary from waje na african university college college africa university college of communications from Moje, Nazonate um, central university na yi masters in africa university na degree in broadcast journalism She na central na marketing from central Nazonate zo counseling school daga tusi psychology the family therapy from Moje, na koma na baya central university na read law <laughs> na read law yasa Moje gani kuma the business na entrepreneurship like a side hustle hassle but now it has become also a main business don ke da kayan mata da maza da yara she na aiki kuma daga electroland ghana limited the biggest uh, consumer conglomerate daga ghana she eh, isa yanzu kuma na zana book awaiting official public launch book sunan shi mata aure ne ko eh na yi aure sosai na yi aure seven years ke ga na da yara uku iye sometimes na tashi ina tambaya kaina ya ya how let me say it in english how do i do it ya kai kika yi but na gan is consciousness and intentionality in the ah, place in the place of consciousness now i use intentionality. Now I very intentional about abinda nkisun because from the time when the nature mo baba na come baba yo they need the bon kabani kudincha abinchi kuma don niza ni bidi yanki ya yi ka famfa mu ya dade ni from that time na gan kamar life na na cikin annuna and na gode ma Allah kamar ban zonan ce da na sani don na duk irin jin daɗi da mm. mahaifinku ya baku bai hana ki neman eh, ya ba mu jin daɗi fa baba na Alhaji Ibrahim baka zuwa gidan mu ka zo ka gan kamar wani gida a ce mansion wani gida mai kyau ko wani amma baban mu ya duba mu baba na ya duba ne na biyan school fees na tukwa ba da hanya inda na ta school duka an shaida an yarda ma mu shiga public transport an zo a doke mu ko shi da kanshi ya fita zo ya doke mu ya kai mu gida. Masa kika kika ce ya dakata yanzu ba ki kura mu cike da kanki zaki. Ah ni mace ne kuma na gan kandamma na she was hard she was working yau muka samu wedding entrepreneurship wannan time mani mu ne entrepreneurs ta yi entrepreneurship ta yi gini kuma shi na gan kamar ka zauna ka ce da ka zama daddy's child daddy's child din na zo girma na zo girma i have to go and face the world isa ni da kana na ta na bidi aiki na samu na fara aiki misali masalan aure ya mhm. taba shafan masalan aikin ki mhm. ko masalan aiki ya shafi a'a bai taba baba ba banyan ban tuna banyan tuna da yi dai ban da don kinga ga na ce miki kamar isa ba eh, intentionality kuma mijin da na ara mai gidana ya renin nan kamar mu shi da kanshi yana e son growth ni kuma na son growth sai muka meet isa shi da kanshi na sha bai yadda matan shi a ce matan shi na zaune ba aiki ba wanga yana e bidan grow ni kuma na bidan ya grow sai mu duka muka zo together isa ba ko ni masala kuma I am able to manage it well. Yau ga da muke fira na ce miki kamar na ta nayi dafuwa mm. tukun na zo. Yasa ina manage. Na san kamar between this time ya kamata ni da yara na. After yara na in shago da bi ba dole ba ne bi don na da waɗanda suke bakin shago. Mm-hmm. In ban bi ban wuce gida ni da yara mu tai mu yi sallah mu ci abincin a koho mu kayi ayi kwana. Mm. Ina da classes kan zoom in yi na yi na kare. Me ya zo cikin hankalinki kika rubuta buku? Buku nan dai na fa ah, ah, ah, I've always wanted to write a book and experiencing na ban ce kamar I'm a great writer, I'm a startup writer. But na gan kamar abin da ni da kai na nke zana, na zana guda mutane da yawa sun zo sun ce miki kokari ya taba mu muna so. Isa na gan ya kamata in ajiye wani social media nan da muke nan yau wanda ya bude ya zai ce kamar bai budewa kuma kowa ya wuce gidan shi kowa ya fita kai abin da yake zana da yake ya shape young girls da mata ma da suka fi ni ma ya kamata in document aje don na da yara mata biyu wata rana book ko yaya kai ka bidi book kan read ba ni da rai na bidan yaran mata na da na aifu su bidi wannan book su read ya guide su don shi ya guide na ya ban na kai inda nki inda ban yi intentional ba da I could have come out like any other girl so yanzu kuma mun iso bangaren nishadi mu wannan wakar daga baban jama'a sharan mawakin nan a nan birnin Accra Ghana uwa, jama'a. Come on, below, oh, But them see say I dey walk oh. I say gudangi na kechi na. I say gudangi na. I say gudangi na. I say gudangi you kechi Come on, billah, oh I just wanna move. Feel the sunamo firgita Come on, billah. sanni amor me jama'a masu sauraro da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Yanzu kuma za mu leƙa zauren girke-girken mu. bayan mun shakata da wakar baban jama'a bari mu shiga madafa yau shirin shirinmu na kwalama ya gayyato hajiya handatu mahmud da kowa ya fi sani da awakening musulma wadda ita yakinta duk da take yi a shafukan sada zumunta shine mata su yi aiki mata su yi aiki to yau me za a dafa mana hajiya hannatu yau dai wani abinci ne da yake da marmari an sa abincin ga da iyaye na zabarmawa da gawo and yau ya zama abincin da kowa ke ci ghana sau da yawa ana kira wanga abinci gari foto but ghana na da yanda suke nasu with stew one ba yi stew ingredient mu shine ka samu ganyen lettuce ka wanke shi da kyau wanda muka fi sani da salad ganyen salad ka wanke shi da kyau farko ka zuba ka wanke in ka ciccire ka wanke ka cire kasan ciki duka ka yi sabon ruwa na vinegar mhm. ka zuba vinegar ka wanke ka yi na uku ka sa na gishiri haka nake wanke ganye na saboda ka cire dauda da james da ya build up wato bayan ka wanke da ruwa sosai ka cire duk wani datti da ke jikin shi ka yi ruwan vinegar ka sake kuma wankewa sannan ka yi ruwan gishiri ka sake kuma wankewa shikenan ka kare ka samu albasa da tomatoes three vegetables ga ganyen saladin ka albasa da tomatoes to bayan ka wanke duka yadda na gwada ka ka yanka albasan kanana kamar yadda muke yanka albasa mu steam nama mm haka za ka yanka shi ka yanka kuma tomatoes na haka na ka yanka ganyen ka kanana kanana ka kare ka set shi ka samu mai in kana da man da ka soya kifi don abincin gana da dadi da soyayyen kifi shi sa ka iya bayan ka soya kifi ka reserve mai na ka ajiye ka samu mutane na use powdered pepper mm-hmm. ba ni na fi son shi da fresh pepper saboda yana ba da flavor abinci dan kwa sosai kire kan kinika kanika mm-hmm. abinci is all about building flavors mm-hmm. shi yasa an ka nika in ke jan tankwa haka ki kan nika shi cikin ethanol ga dinga muna ce mai asanka ki dibi blend na ya kamata ki need kina ne ruwa shi dan kina da processor ba ki need ki sa mai ruwa an fi son a nika shi ba ruwa kuma kar dai yayi dai ka nika ma bai nuku da kyau ba mm. isa processor kana da shi ka use ko dai ka use a san kanka ko ka ka use turmi da turmi da tabarya in ka kwashe ka ajiye mm-hmm. ka samu ka kanana magi cube daya ko biyu ka samu gishiri she yaji don ina yi da yajin da nake mhm. yaji mu da yadda muka sani bezin shi ne gujiya asalin yaji daga guji garin ka samu da dawanka da komi mun tun yi mun aji mhm. shi sa in kika samu gari to wani yaji of your choice choice but mostly it goes well with yaji da kanshi dai na traditional yaji ki samu gari gari gari ko gari ko gade da muke kara sikiri da gujiya that's the best option isa gagarin ki ki doki ruwa ki yayyafa mhm. shi ruwan ya bar garin ya yi taushi kan dai ya yi taushi kwarai ile zuba ne ki jika gari kika jika ki kawo gishiri kadar ki kawo tankwanki da kika jajjaga ki zuba she ki kawo mai shi wannan man da aka soya kifi da shi saboda flavor shi na she ki kawo mai ki kuma ki kawo yajin ki ki zuba ki dai mix ki mix yayi hada shi ki hada yadda kike so in ki sa magi kika ga magi guda ki sa dai adadin wanda ke kike so ki ci don ke da ki ci abinki mai ki ba mai kuma ya ya shiga ciki kika kare ki kawo vegetables ki wannan kayan sirari da kika gefe ki mix ki kare abinci ne da yake da marmari kuma ga dadi shikenan in kina da soyayyen kifi ki ci da shi in nama ne abin da kike da shi in ma shi kawai ne ya ishe ki abinci a wani lokaci ake cin wannan abincin kowane lokaci da ranar ne da safe ne marance ne lokacin dai da ki kan feel ci da ka ci abinci kuma bai kamata ka ci da ka yi kwana ba kai ka ci da sauri wurin 6:37 ka ci abinci ka kare in abincin rana ne yara kuwa na so wai shin duk abin da kake yi yana da tasiri a rayuwar al'umma kuwa shin al'umma na yin tasiri a rayuwarka to mun gayyato ɗan jarida kuma ɗan siyasa kuma mai yaki da shan miyagun kwayoyi malam abubakar alhassan mai lakabi mr dan to da wa nake magana sunana abubakar alhassan mai lakami mr dan ni ne youth organizer dan siyasa ni banda wannan na aiki kuma na sister radio station ijira tv na kamusu entertainment banda wannan na kuma injin doka reports in kamusu banda wannan N'a cikin sanaha na events aka kuma na mc master of ceremony na mc programs daban-daban aurayya ne buki daban-daban na graduation sannan corporate program na ce na corporate program bi mana kamar manya-manyan kamfani idan da su wani arka ana neman wanda iya magana ana kira ne in je wannan aiki banda wannan na rike da diploma cikin communication bi mana communication studies kamar yadda ke sani ya zo kan batun journalism ne how to talk da sauransu na da diploma kan wannan amma Eh. wani tasiri wannan al'amarin ya yi a rayuwanka eh impact nan da shi alhamdulillah domin ya ya bar na yi muhammala sosai da manya manyan da ban taba mafalki na yin samu saduwa da su cikin rayuwa na ba banda wannan ya ya bude mini kofofi daban-daban na ya na aiki a ofisin shugaban kasan ghana kuma dun abubuwan ga duka na cikin lamarin da ya bar na na samu na kai wurin da na kan nan aikinka wani tasiri ya yi a rayuwar al'umma na farko ka yi magana mai kyau ma wani idan ina cikin wani yanayi idan kai mai wannan magana ya samu kwanciyar hankali ma babban lada ne cikin arkokin da nake na zama kaman wani Twitter a cikin zangonninmu domin da dama akwai associations da muka yi arka da su kaman voices of uh, nima kaman stay away from drugs da sauransu batun kayan maye idan ka zama kaman uh, alkibilan da matasa ke duba idan ya kai kan ana neman a saya mamishi da yana cikin wani matsala kaman na yar sadda da sauransu idan ana yaki da ka je ka saya ka bilid ko ka wani abubuwa haka ka ya kuma ka doki wannan matsayi ka zama kana a gaya ma mutane abubuwan da zai bar su fita cikin yanayin da suke banda wannan muna da young musicians da muka tashi da su wasu kuma na nan mu girma da su wasu kuma na nan gaban mu suka fara muya mun samu mun ba su chance daban-daban daban-daban wasu na nan mu da kanmu muna mu biya kudin studios su je su record bayan an record an kare a nin da nake aiki a cikin gidan tv station ina ya samu directors da saura a yi aiki da su kuma mu buga free of charge har yau me shi samu wani sana'a kadan kadan da yake yi yasa tayin um, da nake da shi ba wai masayi kawai bane masayi ne da na na taimaka ma youth sosai rayuwa al'umma balle matasa har yau har gobe kuka na kukan matasa ne domin da dama wasu na nan ba ba yin su bane sun fito gidan da babu sun fito kuma da dama suna neman taimako ba su samu ya same shi na ya doke abin ya zama mai tunani cikin tunanin ya samu wani da zai introducing shi da lamarin kwaya ka ga mai shi ya shiga cikin amma idan kai ka sa ka bashi wani aikin da yake yi ya samu kudin pinkaso kudin koko kudin kudin masa ban make sure kamar mishin ya je ya kuma zama yana cikin wannan matsala na maye da dama mu mun samu ma matasa aiki ni alakan da nake na siyasa dole um, kamar youth organizer wani lamarin aiki na matasa ina zo fanni na idan ya zo haka ina duban ne mutanen da suka kasance kamar suna neman wannan taimako in ba su muna kara da roƙon allah allah ya bar um, gidan kowa idan mun yi magana a yaji na tuna ko wani kamar shekara uku kenan a kan stage na wasan sallah na vip uh, wani artist matashi ne da ya zo yana wani wakan da yake promote shanin mahi gaskiya na bar dj da ke buga wannan program ya saya ina middle of performance na bar ya ji off stage na gaya ma nima kamar nima muna da sarakai muna da yan ilimi a ta wani shugaban kasa mai suna J.J. Rollins, one of our former president, ya fara maka kunshi a nima. Isa na haya na yi magana yi magana. Wallahi da muka kare da ke aiki a wani kamfanin na waya kira ni ta bani wani babban kudi. Wai ta ji daɗi abin da na yin nan domin ita da kanta. Na duba ta shi na ta ma krista ne ashe ita kanta ne musulma ce banda wannan muna zuwa makarantayya daban-daban na islamiyya banda wannan muna zuwa schools da dama muna gaya ma mutane lamarin kwaya personally ni da kaina na na koyo three months wani course about stress anxiety da kuma drug abuse na na koyo saboda kamin ka ce ma wani ya bar abin da yake yi kai da kanka ka san me yake ma jikin mutum idan mai shi na dukan tajiranmu ai kokari ba ya kawai za mu yi mu gina ba akwai gidaje na rehabilitation center da za mu iya mu gina mu samu counselors da kuma imamai da dama da da ya bar ana magance muna wannan matsala muka kawo ƙarshen shirin ni da na gabatar hawa Abdulkarim Yankwaniya. Da haka kuma muka kawo karshen wannan shiri a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawa Abdulkarim Yankwaniya da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.